masallacin abdurrahman ibn awu da ke unguwar kofa wambai a cikin birnin kano mun haɗa wannan yammaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa mako mako kuma yau muna ranar asabar 19 ga watan ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da kudu ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya a karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen suratun musala yau za mu tashi farkon na naba za mu tashi farkon na naba'i wannan sura na naba'i kamar yadda malamai ke faɗa a cikin mafiya yawan littattafai ko a ta a cikin shi littafin Allah ta'ala da littafin tafsiri da littafin sunna ana kiranta da suratul naba'i me yasa a kiranta da suratul naba'i saboda wato wato kalmar annaba ta bayyana a farkon wannan sura amma ni magana akan amma ya tasa'alu عن النبي العظيم to wannan ya sa wato ita wannan sura a an kira da suratul nabai idan mun kalli cikin sahihul bukhari da tafsiri ibn athiya da littafin da makshari al kasha za mu ga suna cewa ana kiranta da suratu amma ya suratul suratu amma ya تفسير القرطبي كذا ولا ان قرات سوره اما ما ده ان قال يتسا الامم كما يجا ودان قرات سوره التساؤل كما الكلمه يتساءلون افرقنت واسم قرات سوره المعسكرات كما وانزلنا من المعسكرات ماء فجاجا waɗanda su ne sunaye guda biyar na wannan sura mai albarka idan kalli wannan sura sura ce makiya bilittifa kowa ya zama cewa wannan sura makiya ce sannan ita ce sura ta tamanin a jerin saukar ayoyi ita ce sura ta tamanin ta sauka bayan suratul ma'arij sannan ta sauka kafin suratul naja'ar kafin suratu annajat sannan adadin ayoyinta ya kalli kirgin mutanen madina da mutanen sham da mutanen Bafara, sai suka ce ayoyinta arba'in ne daidai da daidai amma an mun kalli kirgin mutanen makka da kufa da su kuma suna cewa ayoyinta arba'in da ɗaya suna cewa ayoyinta arba'in da ɗaya wannan sura mai albarka ta haɗu a kan abubuwa da yau. na da yakin abin da za mu gani a cikin surar mu Allah ya tuffanta mana yadda mushrikai suke kutsawa a cikin sha'anin alkur'ani da abin da qur'ani ɗin ya zo musu da shi wanda ya saba a da su sannan surar ta zo da tabbatar da wato ranar kyashin alkiyama sannan surar za ta mana bayani akan izgilancin da su suke yi game da wannan tashin kiyama surar da magana akan tabbatar da hujja akan yiwuwar tashin bayi bayan Allah ya karɓi su. ai babban abin da zai tabbatar ba da wannan ya akai Allah yi su a farko ba tare da ya koya a wurin kowa ba to amma yi a lokaci na biyu ne zai masa wahala Ta ba zai masa wahala to za mu ga yadda sifar tashin alkiyama take da kuma gargaɗi ga waɗanda suke musa tashin alkiya. da kuma irin ukubar da za a yi musu a ranar tashin alkiya wannan sura ta cike da cewa wato lalle Allah ta barka wa ta'ala ya kewaye komai da sani na daga cikin abin da Allah ya kewaye da sani kuma shine aikin bayi da haka Allah zai saka kowane bawa da abin da ya aikata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 الذي الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون معناه labarin da suka kasance wato wannan labarin da su din suna da sabani a kan kamar da zamu biyo din sai labarin shine alqur'ani wasu sai tashin kiyama to suna da sabani mutane suna da sabani domin wasu yi imani da tashin kiyama wasu su ba wasu imani da alqur'ani wasu su ba shine allazi hum fihi mukhtalifun Allah yake kalla ba haka bane sai ya alamu da sannu za ta sani thumma kalla sannan ba haka bane sai ya alamu da sannu za ta sani malamai ke ce asalin wannan kalma ta amma asalin ta anni alifun da nunu sai kuma ma a gaba mimun da ai amma shine asali kamar da aka tashi aka shigar da wannan nunun din cikin mimun da aka sai zama amma sannan kuma aka shafe aliful maddi me yasa aka shafe aliful maddi saboda harafin jarra ya zo a baya an harafin jarra ne ma muna gani ha to wannan an din da ta zo sai aka shigar da nunun ɗin ta an cikin mimun nama tun daga an ta zo a baya kaga sai ta shafe alifin, sai zama amma ya ta sa'adu wannan sai zama cewa tambaya kuma an shafe alifin ɗin ne don a bambanci ma tsakanin ma istifaniya da kuma ma mausula shine amma ya ta sa'aduna game da mai. suke tambayar junan duk tafa'in da tafa'in ya tasa'alu ya tafa'alu game da me wato suke tambayar junan shine Allah yake anin nabai azim anin nabai azim game da wani game da labarin nan mai girma shi san kaza kwatarawa in ka ce amma ya ta sa'alu game da me suke tambaye junansu ya ta sa'alu na anin na bai suna tambaye junansu ne game da labari wanda yake mai girma muna gana to wannan wani labari ne wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce a suna tambaya ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama annabul azim shine ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi bi'ikatihi lahu akan an aiko musu shi suna tambayar juna shin an aiko mana manzon ne da gaske ko ba aiko mana ba wasu yadda an aiko manzon wasu ba su yadda ba shine alladhi hum fihi mukhtalif wasu suka ce a ah, suna magana ne akan alqur'ani shin da gaske ne an saukar da alqur'ani da ake kiran mu wala tanabbu illa bima amiltum wa zalika na Allah kafirai suna riya cewa ba za a tashe su ba Allah yake gaya musu haka yake tabbat na rantsi da ubangiji na za a tashe su kuma za a ba su labarin dukkan abin da suke aikata wannan abu ne mai sauki a gurin Allah ta bara ta'ala shi sa ibnu jariri ne sabari a cikin tafsirin ta yake cewa wannan wato waɗannan ma'anonin abubuwa guda uku da za su zama a cikin annabar da azim ko dai al rasu, ko al ƙuran ko al-ba'th ba'd al-maut ko wanda zai zama akan sa ne suke wannan tambaya zai zama akan wannan sa ne suke wannan tambaya amma idan mun kalli maganar al-imam ibn kasir da imam al-qurtubi suka ce abin da yake nufi ƙur'ani ake nufi saboda me kul huwa nabun azim antum anhu mu'ridun kawo qur'ani ne muna gane to waɗannan sai suka ce wanda daga cikin malamai sai ce ganin to ai wannan abin da ake nufi shine qur'ani ake nufi wasu kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wasu kuma suka ce a'a aikin da Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqata to abin da ake nufi shine ranar tashi alkiyama amma dai kamar yadda na faɗa ibn jarir ne sabari sai yake cewa ayan na iya ɗaukan wannan gaba ɗaya don duk wanda baka yi imani da shi ba zai iya fudda kai daga addini misali yanzu kawai ka zo ka ce baka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam baka yi dan aiko shi ba ya sunanka ko ka ce a'a kai baka yi da alqur'ani ko baka yi da ita shi alkiyama ba ko wanne wanda na iya fudda kai daga cikin da'ira ta addini to da ka suma lamar ka ce duka ake nufi yadda da wasu cikin malamai sun ce a a kamar in mun kalli littafin adwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an yana cewa wallazi yazharu wallahu ta'ala a'lam abin da yake bayyana Allah shine mafi sani anna abharaha dalilan huwa yawmul qiyamati huwa yawmul qiyamati wal ba'th abin da yafi da samun dalili shi ne ranar tashin alkiyama ranar alkiyama da ranar tashin alkiyama ya huja a ba da hujji da la'il wa barahinin ba kulle ha abu da abin da baya za ga cewa dalilai ne da hujjoci na tashin alkiyama kuma ga a cikin ayar ma allah ce allah ta baraka wata alaya su ya ce inda yau malfasli ta na fata. Da haka waɗannan su suna ganin cewa an wanda aka ragar shi ne ana nufin ranar tashin alkiyama ana alkiyama da ranar tashin alkiyama shi ne amma ya ta sa'adun anin na bai la'azim game da mai suke tambayar junansu suna tambayar junansu ne game da labari da girma wanda an faɗa manzanni guda uku gana ta kalma alƙur'ani da kuma tashi a ranar alkiyama wanda wasu malaman sun rajja da cewa tashin alkiyama ake nufi shine Allah tabaraka wa ta'ala ki alladhi fihi mukhtalifun wanda su din suke sabawa a cikin sa wannan yayi imani za a tashi alkiyama wannan bai imani wannan yayi imani da manzala ta kalama wannan bai imani wannan yayi imani da alqur'ani wannan bai bai imani shine alladhi hum fihi mukhtalifun to maskare ta wannan sai Allah ce kalla ba haka ba sai ya alamu da sanni za su sani me za su sani shi ne sakamakon da zai biyo baya na ta ranar tashin alkiyama na ƙin imani to da sannu wannan abu wato ne abin da zai biyo baya shi ta yake in kuntum mukhtalifina fi ithbati al-ba'th wa nasi in kun kasance in kun kasance kun yi musu ranar tashin alkiyama wajen tabbatarwa da korewa kun yi saɓani ba akwai ayoyi da tabbatattu da suke tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama muna gane ha to ne kalla sai alamu kuma kalla sai alamu na sanu da sani abin da zai biyo baya to shine malamai suke wannan sanin da zaki fa ilimi ne na hakika za su gani daidai yake da kalla kalla sawfa ta'lamun kuma kalla sawfa ta'lamun kalla law ne ilmal yaqin to shine Allah ya ce alam naj'al al-ardha mihada yace muku cewa zamu tashi al-qiyama yace muku cewa zamu tashi kowa da kowa alam naj'al al-ardha mihada shin bu mu sanya ƙasa ta zama a bar shimfiɗawa ba mana Allah bai shimfiɗa mana ƙasa ga sanan muna takawa muna kwanciya muna yin komai akai ba Allah bai wannan ba alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula Allah shine wanda ya sanya mu ƙasa ta zama shimfiɗa a shimfiɗe sannan kuma Allah ya sanya muku hanyoyin da za ku rinda bi a cikin wannan ƙasa Allah ya mana wannan yanzu wanda ya wannan za ka ce ku ba zai ƙara ba zai ƙara tayar da bayi ba wani gurin ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum yace fala taj'alu lillahi andada Allah tabaraka ta'ala ce alam naj'al al Mai mihada shin bu sanya kasa ta zama abin shimfidawa ba ma'ana mumahada lil khalaiqi aka shimfida ta saboda jin dadin halittu zalulan lahum qarratan sakinatan sabita ta zama abin korewa a gare su kuma ta zama matabbaciya na tsatsiya tabbatacciya wanda wani abu zai same ka ba idan ka taka shin Allah bai yi wannan ba sannan Allah ce wal jibala autada shin ba mu sanya duwatsu sun zama tiraku ga wannan ƙasa din ba ja'ala halaha autadan arsaha biha wa tabbataha wa qarraraha hatta sakar Allah shin ya wannan duwatsu suka rike ƙasar suka tabbatar da ita ko motsawa ba ta yi Allah ce bai wannan ba dan ka gane cewa Allah madauki sarki na iya tashin alkiyama ba mu muke yin wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa khalaqnakum azwajan sannan ko muka halicce ku wato dangi biyu shine mace da namiji Allah ya halicci namiji ya halicci mace Allah ya wannan ba tare da ya koya a gurin kowa ba wanda ya wannan shine zaka ce ba zai kashi alkiyama ba shine wa khalaqnakum azwaja yastamti'u kullum minhum ma bil akhar da muka yi ku gida biyu mace da namiji kowanne yana jin daɗi da ɗan'uwansa mace tana samun jin daɗi da gurin namiji namiji yana samun jin daɗi daga ɗan'uwansa wannan ni'imar waye shine Allah ne wa khalaqnakum azwaj kuma da Allah ya halice mutum biyu maza da mata sai Allah bai rataya karɓar aikin kowa da alaƙa da ɗayan ba sai Allah ya ce duk wanda ya aiki na gari zama mumini mutane ko namiji to Allah zai kashe aljanna in aka samu namiji ya fi jin tsoron Allah to wannan ya fi kima daraja a wurin Allah me yasa za ga Fir'auna da matarsa Asiya sai zama ita fi shi kima a wurin Allah dan tuntuna duniya malamai suka ce Allah ya gina mata gidanta a gidan aljanna rabbi ne inda ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh amma annabi nuhu da annabi lutu fa sai Allah ya nuna annabi nuhu da annabi lutu sun kuma tan kima da daraja a wurin Allah saboda me saboda imani ita ma matar Fir'auna ta fi shi ne saboda imani su matan waɗancan sai aka ka kana ta mata annabi nuhu da annabi lutu kana ta tahta abdain min ibadina salihin fa kana ta kuma falam ya anhuma min Allah shay'a wa qila al-khulun nar ma'a dakhil to ina da cikin kwarewar ubangiji wa khalaqnakum azwaja yadda ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kuma bi Allah yake halitta amma ya nace mu fi biyu ga mace ga namiji kuma Allah ya sa namiji wato zai ji daɗi daga wajen mace mace za ta ji daɗi daga wajen namiji bayan wannan kuma wa yahsulu tanasulu bidalika ta hanyar wannan jin daɗin kuma sai a samu asu yana fitowa a haifi yaya a haifi a samar da jikoki yi wannan Allah shi wannan cewa ga mace ga namiji bayan suna jin daɗi cikin mu'amalantar juna sannan kuma mai sannan za su samu zuriya za su samu tsatso duk wannan ni'ima ce domin samun ƴaƴan ni'ima ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inafa wa yaj'alu liman yasha'u aqima innahu alimun qadir da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ke yana yin baiwa ga wani ya bashi ƴaƴa mata zo wani kuma a mai baiwa a bashi ƴaƴa mata zo wannan maza zo wannan mata zo na uku su kuma au yuzawijuhum dhukranan wa inatha ko kuma a takuɗa mata maza da mata wa yaj'alu min yashaw aqiman amma ga wanda baya haihuwa ba a ce masa yana mai ba ba a ce masa yana yana an mai baiwa ba Allah ya mukan sanya shi ga makara da baya haihuwa muna gane ya zama bakarare ba ya haihu shi ne wa kalaƙanakun azuwaja kuma auren nan ana ake samun mutuwa ko min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun sannan sai Allah ta'ala yake wa ja'alna nawmakum subata sai muka sanya muku ku sai zama hutu domin da ranar ɗan adam zai maya, dare kuma zai yi bacci zai huta shi sa wasu kace su batan ai almawut da ma ya ko qur'ani ya kira bacci da mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma taraktum min-nahar bayan ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtaha bayan ya ce kul yatawaffakum malakul mawt alladhi wukila bikum kaga nan duk tawaffa ya zo da ma'anar mutuwa ya zo da ma'anar mai bacci shi sa suka ce in ka an ce su batin ana nufin mutuwa za ku wuce mutuwa ta wutan lokaci ke guda shi dan mai bacci ba shi da bambanci da mamaki, so da yawa wani daga bacci yake wuce wani daga bacci ya wuce lagara kun kwanta tare da shi kun yi sallah ba da da shi kuma ya riga ya wuce lagara sai kuma baka a gidan duniya to Allah yakan sanya bacci ya zama nutsuwa ga bayi muna gane yakan sa bacci ya zama nutsuwa ga bayi wa ja'alna karanta ne a shauci akwai ne ko to karanta alam naj'al al-arda mihada alam naj'al al-arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا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 وجنات ألفافا نعم الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض بهذا shin ba mu sanya ƙasa ta zama abin shimfiɗawa ba gabayi waljibala autada muka sanya duwatsu suka zama turaku wa khalaqnakum da sannan muka halice ku nau'i guda biyu wa su nawmakum subata muka sanya baccin ku ya zama wato nutsuwa sannan waje an nan layla libata. sai muka sanya dare ya zama sutura a gare saboda duhun dare yana koyi waɗansu abubuwa da mutane suke shi sa za ga hatta masu neman duniya da masu neman lahira sun fi tashi cikin sun kuma murar dare yanzu ta samu ɓarawon da ya ƙware a sata ku fashi da dare ke da dare ke hatta waɗannan kidnappers da bandit ɗin da kake gani mafi yawa sun fi fitowa da daddare ko lokacin da dare ya fara da gefen magana yan siyasa da suke hada makirce makirce na siyasa sun fi cikin dare shi sa da yawa daga cikin yan siyasa da safe ke. saboda me saboda dare ya zama sutura za ka kai gaba cikin sa ba wanda ya Shi ne ya yacce nasa zalamu wa sawari. wato duhu na dare yana rike mutane a shi ne wallahi da ya shaha kaga da dare muna rantsuwa dare lokacin da yake lullube ta isa Allah ya ce wa ja'alnal layla libasa mun sanya dare ya zama sirare wa ja'alnan nahara ma'asha sannan muka sanya rana ya zama abin rayuwa a tare da su na yake nufi shi ke neman rayuwa da rana me zuwa ofis da rana yake zuwa me zuwa kasuwa da rana yake zuwa me zuwa kwadago da rana yake zuwa duk wani mai neman wani abu da zai rayu yana zuwa ya neme shi da yaushe ne da rana shi ne waje an nan na hara ma'ashi ja'alnahu mushrikan nayyiran mubi'an muka san shi in san ya shi ne haske mai walwali li yatamakkana an-nasu yana at-tasarruf fihi dan mutane su samu damar yin tasarrufi a cikin wannan yin? والذهاب والمجيء للمعاش dan mutane su dinga kai kawo saboda neman abin da za a rayu da shi wattakassubi wattijara aka wajen neman kuɗi da kasuwanci duk da ranar wannan shine abin da zai yi shine wata annan nahara ma'asha mun sanya yini ya zama shine rayuwar dan a cikin sa ne kuke neman abin rayu to haka an kamata ya fahimta ashe lokacin rana lokaci ne na neman duniya lokacin dare kuma lokaci ne na neman naja haka mu ne kuma ce ku da rana ke neman abin da za ta fi da daddare ka gana da ubangiji kai kalla cikin dare kai karatun qur'ani kai addu'a kai zikiri ka roƙi Allah duk abin da yake ya farko ka tushe mu Allah ya farko shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake sa shi rinne sallah cikin dare لكن الله فقم من القرآن أن تكون الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلا فلنقي عليك قولا كثيرا ونقول بس ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمد مؤمن أن لا يكي بس تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستجرون وذاك هو المؤمن زي رنجا مورا cikin dare wai kace yaro ba ta hankalin dare kai suna ka ba ta hankalin dare kai suna da abin dare cikin dare ta shiga gana da Allah da Allah ka ɗauki hannunka mai albarka ka yi roƙo ka Allah da amsa ba domin ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa sama ya roƙe shi da mai da wannan hannun din amma yanzu ka kula duk majalisar da ka je ka zauna ana magana tsadar rayu ana magana ne ana magana kidnap amma sau ne ka tashi cikin dare ba kai ƙara wurin Allah kan wannan sau mu kaskanta a gaban Allah mu yi addu'a mu roƙi Allah mu abin da muka iya shine mu ce shugabawa da ne ja mana shugabawa da ne ja mana to shi canjin shugabancin nan da muke ta nema ba ta muke canjawa tun ka ɗauko da iya kawai za mu zamanin Obasanjo 1999 zuwa 2007 muka ce bai iya radio ne to gwanda shi wannan an ɗan ba masa iya tafiya bullo kabila jonathan yanzu boko haram ce yawa matsatsi ya yawa aka canza bullo kabila jonathan a kawo muhammadu buhari sai mai gaskiya eh, amen ba ka yi kake mai kake ba yau najeriya ne ne sai mai gaskiya ba ba buhari shugaban yan najeriya ya ya gama shekara takwas to ba zan ci a banza ba amma dai ya yi shekara takwas to bayan nan shi ma ana ta kuka da shi ana ta kuka ana ta kuka to kuma sai ga homologo kasan wannan sunan wannan kalmar kadai kasan da ba za a wange lafiya homologo ai ba hana faɗa gare ta dawowa kuma su ci gaba da yi ba to yanzu mu muke so mu canja homologo mu kawo wani ko kuma homologo ya yata mu yanzu ba wasu muke mu canja mutum da mutum ba a'a tsari muke so mu canja da tsari saboda tsarin da ake biya yanzu wahala muke sha wahala muke sha wallahi ban taɓa tunanin wahalar da mutane suke sha ta kai yadda ta kai a yanzu ba sai yau da kai na nake bari zai iya ce ne da na dai cefa sai na gwai kwanan tattafi naira dubu bakwai dubu bakwai ba wala ba ta kasan haka ake siya to ni ne a gida a je a siya sai na gano rikin zuwan sayan nama a shi kwanci hankali mana talaka ake ce siya sai kwanan tattafi dubu bakwai kwanan tumatiri dubu biyar kwanan ba kwanan attaruhu dubu takwas don Allah da yara za a talaka zai sha jami'a ba shi ba jami'a to ka da bangaren abinci ka da bangaren kaza ka da bangaren kaza to waɗannan tsare-tsaren muke so a canja a kawo waɗanda talakawa za su samu sauƙi a cikin su amma kowa ya rufe ido shi ta zaga waɗanda suke kishiyanmu ne su in sun ga suna da matsala da mutanen su yanzu za su haɗu gaba ɗaya su wurin shugaban kasa amma mu arewa ka taɓa ganin waɗansu manyan arewa sun fi gurin shugaban ƙasa akan matsalar mu wa ka taɓa gani ya taɓa akan matsalar mu da yan majalisa za ka sanya wa shugaban ƙasa kirgiya ka dubu dai da gani a wannan gani na abba ya jima da obasanjo ta tazarce kuma suka hana da shi da atiku abubakar da sauransu ka kalli yadda irin su kawo su maila da amin waziri tambuwar cikin yin jima da gwamnatin goodluck da ɗaya kenan saboda a lokacin ana yin abubuwan da gamsu ba sai da aka wuce a kawo ba kalle da na saraki ya ringa jima da gwamnatin ba amma waɗannan refs na yanzu da sanatocin na yanzu duk abin da aka samu su ko cutar da arewa zai cutar da yankin su kawai sun yadda sai yan kaɗan daga cikin sun da ko ba su yawa shi sa komai zai cutar da laka zai wuce komai zai cutar da laka zai wuce komai zai cutar da laka zai wuce shi kuma ɗan arewa kowa wai kuɗi kowa wai a bashi kuɗi to kuɗi ne kwanciyar hankali ne zuba na kuɗi amma na je kwanciya minti ɗaya minti biyu na yi bacci na wanda wani tashi hankali amma na ka same shi da biliyoyin kuɗi amma baya iya bacci ai abin da ke sa a samu nutsuwa hankali kwanciya shine zikiri da karatun ƙur'ani الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب kai yadda da Allah ka bi shi ka sa ambaton Allah da karatun Qur'ani a gaba za ga duk abin da ya tara mutane hankali kai da time up bai time up wallahi na wani kwando da ake shirya dubu ɗaya ɗari bakwai na tambayi wannan aka ce dubu sha a baya fa kafin da 2023 dubu ɗaya ɗari bakwai ake kai shi ya kuma dubu goma sha da ake rayuwar nan kuma har yanzu mu yadda mu koma zuwa ga Allah cikin dare mu ringa roƙon Allah Allah ya kawo mana canji na alkhairi duk wanda yake cutar mu Allah kai mana maganin wanda yake da burin ya kawo mana gyara Allah ka taimake shi wannan ma mun kasa mun kasa to kuma yana daga cikin alamar zukatan mutane sun bushe Allah ya maka wa'azi da ayoyinsa na littafinsa baka ji ba yayi ma da azabarsa ko baka ji ba wannan alama ta cewa zuciyarka ta bushe sannan kana ganin duk abin da kake daidai kake ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وفجر لكم الشيطان ما كانوا ba. Allah ce mun aikawa al'ummomi manzanni sai suka kare ta su suka yi aiki da abinda manzanni suka zo sai muka damce su da talauci da cututtuka da bala'i amma me samun kai musu haka ba wai da so muke sai mun azabtar da su mun wulakata su a'a dan dai su dawo gare mu kaskanta su rike mu sai mu yaye musu Allah ce dan me lokacin da bala'i ne zo muku ga insecurity ga banditry ga robbery ga fashi ga azalimin shugabanni wanda ke shan jinin talakawa ta hanyar sace musu dukiya marasa tausayi duk ga waɗannan Allah na muku wa'azi da su Allah ce to dan bai da irin wannan bala'in da muku zo gaba muku kaskanta dan biyaye sai Allah ta abin da yasa baki haka ba walakin qasad qulubuhum wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun zikatun su ne suka bushe aya ba za ta iya tausasa zuciyar ba bala'i ba zai iya tura zuciyar ba har sai ya ji tukwane da azara a kasa sannan wasu kira na kuma shekaru a sami za ka kuma Allah mu kyani wa'annan azalaman da ke gani sun fi ƙarfin amma in mun yi riko da Allah shi kuma Allah ya fi ƙarfin shi mu yi ƙoƙari mu zama na Allah ai Allah ta yi faskuru ne a kurkuku ku ambace ni sai na ambace ku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun an takiran Allah ta hanyar kaɗe ta shi kai imani da shi ka roƙe shi kuma Allah ya fi ƙarfin su zai ma magana shi wallahi Allah zai magana su in dai mun da mun Allah amma baka da wata hanya to amma abin da zai baka mace talaka fa wanda da ƙyar zai ci abinci sau biyu a rana sai a bashi kwanan ƙasa na ya je wani sai a bashi shinkafa kwano ya je gida. mu abin da muke cewa duk abin da suka baka ka karba kuma ka karba fa kuluhu hani an mari'a amma kai abin da ya kamata shi wanda zai tuba ga taliya ga atamfa ga kuɗi ka tukanta Za da ma ka ne ta tare da su ka karbi wannan kuma kana neman ciko a ranar akiya amma ko ba za ka zaɓe shi ba sai ka zaɓi wanda ya dace don ka samu sauƙi a cikin al'umma ko ba shugaban kasa bane kaɗai matsalar mu hatta 'yan majalisun tarayya da sanatoci da ba sa wakiltar mu ya kamata mu dawo da su hatta gwamnonin da kawai kuɗi suka sa a gaba ba su matsalar da kuma ke ce shi ma kamata a dawo shi wannan matsalar matsalar ce ta duban yanki matsalar ce ta duban yanki a matsalar ce ta ji a kawo wani wani arni a cikin zaɓe shi ba mun san mugu ne da shi da al'umma sa ba za mu taɓa ba ba mu da wani arni musulmin ma sai mun samu lafiyayye a musulmin ma sai mun auna wanda ya zama lesser evil wannan yana da matsala wannan yana da matsala amma ta wannan ta fi sauki to ta mai saukin da shi za mu zaɓa mu kane wannan bai zaɓa matsala kuma kowa yana da hankali kowa ya aura kuma wallahi bai karshe kun ga kunan duk kuna ganin kun ɗangala wando kun yi kaza kun yi kaza to bayan ɗangala wando da ashiwaki da kuma hadisi da kuma sai an ji an shiga wannan siyasa an yi kaka gida a ciki to in ka ce ta yan iska ce to mun bar yan iska su suke jagoranta kullum ba abin da muka yi sai dai musu matsala to ku mutane kirki ku shiga dan ai gyara wannan ya zama shugaban jam'iyya ofon bai wannan ya zama a daje wannan ya zama a waje kan har a je kan mu fitar da yan takara na gaske wanda za su kirci al'umma zance an nuna wai ai malami abin da ya kamata ya shine ya karanta da qur'ani ya karanta da hadisi a haba malam za a karanta da qur'ani za a karanta da hadisi amma dole za a siyasa saboda wannan siyasa ita ce shugabancin ita ake jagoranta. malamai masu karantarwa zauna a masallaci karantar amma sauran ustazi da ba sa karantarwa yan bokon cikin musulmi su shiga nan gaban ya isa ka Allah ta'ala shirin nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidaya sannan muka gina a saman sammai guda bakwai shidadan masu ƙarfin gaske saman nan suna da ƙarfin gaske anan Allah yana nufin as-samawati sab'i bi tisa'iha wa irtifa'iha wa ihkaniha wa iskaniha kamar guda bakwai ta hanyar yalwarsu, da ɗagawarsu zuwa sama da kyautatuwarsu da Allah ta wa a yi Wata tajjiniha bil kawakib as-sawabit wasu sayyarat sai da Allah ya yake taurari a ciki tabbatattu su ƙara masa gargajiyar na sama a duniya bi masabiha shine وجعلنا أرجما للشياطين شنو معناه وبنينا فوقكم To a وعدي wannan kamar sai Allah yake waja'alna sirajan wa a adai wannan kamar sai muka sanya fitilu muka sanya fitilu wa masu hasken gaske masu nan haske mana na rana ke za ta haske shi ne wajen na sirajar wahada a dai saman muka sanya fitila mai hasken gaske wacce take haskaka wa mutanen ƙasa a shamsar munira wato rana mai haske ala jami'in alam duke haskaka dukkan duniya allati yatawahhadu zau li hali ahalin ard kullihim sai da hasken wannan ranar yake haske dukkan duniya baki dayanta waye da ita wannan fitila in ba Allah ba mu gane duk fa Allah yana yin wannan ne don ya tabbatar ma da cewa shi da yi wannan zai iya tashin alkiyama kayar da mutane baki ɗaya ne, abinda kafirai ke musa shi ya waɗannan abubuwa sannan Allah ya ce wa anzalna min al ma'an sajjajan wa anzalna sannan muka saukar min al daga girgije ko gajimare ko hadari wanda yake makare da ruwa to daga nan muka saukar da ma'an wani ruwa sajjajen wanda yake zubowa da yawa Allah ya sauka mana da wannan ruwan da haka malaman tafsiri da yawa sai suka ce al-mu'tarat suka ce abin da yake nufi shine arbihu iska cewa sai muka saukar daga iska wacce take makare da ruwa muka saukar da ma'an wani ruwa fajjajan wanda yake zubowa da yawa amma daga cikin malamai suka ce abin da yake nufi shine as-sahab hadari ko girgije ko lajimare wanda yake makare da ruwa daga shi muka saukar da ma'an wani ruwa sajjajan wanda ya zance cewa yana zubowa da yawa kamar yadda yake Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutu fi sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali kaga ta wannan iskar ta wannan hadarin Allah madaukin sarki ya fitar da ruwa wanda yake mai zubowa da yawa dan kalmar afajju abin da suke nufi shine abu mai yawa abu mai yawa suke nufi shi sa za ga manzon Allah sallallahu alaihi a da ke cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah hadisin ya zo a cikin littafin Ibn Khuzaimah sai Ibn Khuzaimah da al-Mustadrak na Hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajj al-ajj was-sajj zalaka shi haji karmata kalmar labbaik Allahumma labbaik ne da yawa sannan kuma wasajju da kuma yawan zabar da jinin hadaya shine asajju ana shine alhajju alhajju wasajju cewa shi haji hormat yawan hormatu ne da kalmar labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sannan asajju da kuma yawan zubar da jinin hadaya to nan ma sai Allah ya amfani da kalmar asajju ce wa anzalna min al-muqsirat sannan muka saukar daga hadari wanda yake makare da ruwa sai muka saukar da mai ma'an wani ruwa fajjajan wanda yake zubowa da yawa Muna gane ha duk wannan ni'ima ce ta Allah shi ta a suratul bakara Allah da yana magana kan maganar ruwa da yake annabi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati wannan ruwan da Allah yake saukarwa to yana fitar mana ne da abinci da kayan tsire don ya zama arziki a gare to duk wannan halittun da Allah ya fada koya a gurin kowa ba ya kuma za ka ce ba zai iya tayar da bayan da shi ya halitta ba tare da ya koya da gurin kowa ba Allah muna gani nan ma sai ce da da bihi habban wa nabat mana wannan ruwan mun saukar da shi ne dan mu fitar muku da kwaya da kuma tsirrai dan mu fitar muku da abinci da kayan marmari ana samun abinci ne a cikin mai kwaya ana samun kayan marmari a cikin mai tsirrai shi ne Nukuri da bihi habban wa nabata mana yake Nukuri da bihada alma'i alkasiri al tayyib an-nafi al-mubarak dan mu fitar da wannan ruwa da muka saukar daga sama mu fitar daga wannan ruwa mai yawa mai tsarki mai amfani mai albarka dan mu fitar da habban wato kwaya ta abinci lil anasi wal an'am wanda mutane za su amfana dabbobi ma su amfana wa nabata da kuma tsirrai khadran yukal rasba kayan marmari wanda ake cin su danyi duka Allah zai fitar da wannan da wannan wanda ya sauka mana sannan Allah ce wa jannatin alfafa sannan kuma za mu fitar muku da gonakai alfafan wanda reshen su yake sarkafa da juna wannan reshen ya biyo ta nan wannan ya biyo sunan sai su karkafe sai su inuwa shine wajen natin alfafa to Allah zai fitar mana da wannan to yanzu ubangijin da ya wannan ubangijin da ya wannan shine kake tunanin cewa ba zai yi abinda ba zai iya tayar da mutane ba ya tashi alkiyama wannan ubangijin da ya wannan ya fitar mana da gonakai da tsirrai وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الحكم إن في ذلك لآية لقوم يأكلون فبكم من الجنتين da ilabai da shukoki da dabinai kuma duka yana shayar da su ne da ruwa kwaya ɗaya shi ne ruwan sama na kasan ma ai daga na kasan ma shi na saman ne yake ƙara ce yoyo taro a ƙasa Allah ya sannan kuma waɗannan kayan abincin da kayan marmarin Allah ce wani faddul ba'aha ala ba'ahu shiru wani ya fi wani wani ya fi wani dan ba za ka je ka ɗauko dinya ba dai ta ta da apple ba ko dai ba za ka je ka ɗauko kashu ka zo ka haɗa shi da lafiyar goma muna gane ko wata abarba lafiyayya ko wata ayaba nunanniya shine wani fadlu ba'daha ala ba'd fi al-ukul Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin li kulli ayatin inna fi dhalika la ayatin li qaumin ya'qilun shi ubangiji da yi wannan duk wannan ne ta fayayi tare ba tare da ya koya a gurin kowa ba kuma shi ya halitta mutanen ya yi bayani wa khalaqnakum azwaja to ubangijin da ya faru wannan halittar ba tare da ya koya a gurin kowa ba shine kuma zai kasa kayar da wannan halitta a ranar alkiyama a wannan bare to da ka haka annabul azim mafi yawan malamai suka ce annabul azim shine game da alkiyama da ranar tashin alkiyama wasu sun yadda wasu su yadda ba to Allah ji yayi wannan bayani ne don ya tabbatar mana da cewa lalle wannan tashin alkiyama yana shine wajen natin alfa talaka alaji inna yawmal fasl kana miqata يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا نعم الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقات للي لا نمكنش لذا أرد بكنش دلا دلا كان ميقاتا تاكا فانشتنا لأي اللوكش Allah ya sanya wannan lokacin in lokacin yazo kuma Allah zai kawo ran tashin kiyama yasaluka an-nasu an sa'a qul inna ma 'ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba talaka yawma yunfaku fi suri fatatuna afwaja ranar da za a yi busa kaga an yi busa ta farko wata ikaman fi samawati al-ardu ba haka ba in an zo an yi tabi kuma za a taso afwajan a zo gurin Allah to yace Allah yake magana a nan yace yawma yunfaku fi suri fatatuna afwada ranar da za a yi busa daga ƙaho mala'ika zai busa ƙaho to wannan za ku taso zumaran zumaran faujan faujan jama'a jama'a ana tasowa zuwa ga Allah shi tashin alƙiyama yana nan kuma za a yi shi sa ya inganta a hadisin Abu Hurairah hadisin Bukhari hadisi mai lamba ta 3945 a da 35 4900 talatin da biyar dubu ɗaya da talatin biyar abu wa rere kita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainan nasfatai ne arba'un tsakanin hura ta farko da ta biyu arba'in ne da ya ce iya arba'in din nan to kuma sai aka tambaya annabi sai suka yi tambaya arba'una yaman sai ce abai arba'una shaharan abai arba'una sana a bai sun bayu zilillahu mina sama'i ma ta Allah zai saukar da wani ruwa bayan an yi wannan guda ta biyu fayyambutu na kama butul baklu sai ga mutane suna tsorowa kamar yadda gyaɗa suke tsorowa kowa ya taso laita min insani shay'un illa yau. ba wani abu da ke tare da ɗan adam face sai ka same shi ya rijiddige ya rijiddige amma ka zaka da tsurowa suna tasowa suna tasowa illa abman wahida sai kashi ne guda ɗaya da rubin da ba shine wani kashi da suke kiranta ajibu dhanbi shine kashi da yake a bayan yana da sunansa amma na san sunansa da turanci suna kiranta da tailbone a kasa yake daidai kusan mutum daga baya to wannan shine kashin da baya rigidiya amma komai ɗan adam sai ya rigidi amma kaza komai yana tasowa a fara halittar daga nan amma da ɗan adam cikakke ji alkiyama ya tsaya muna gane ha shi ka yace wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyama daga nan daga wannan kashi ne kowane halitta zai taso a ranar al-qiyama to kaga za a yi sai ta ko zai taso al-qiyama ta tabbata daga nan wa futihat as-sama'u fakana abwaba za a bude sammai zama zama mai kofofi wa da jibalu fakana taraba sannan kuma za a tafiyar da duwatsu sai ka sun zama mai kamar kawarwariya sai ka ji za ka kamar ga dutse ne suka tarba kuma yadda kaunoniya yanzu kana tafiya kayan hanyar kaduna na tsakar rana kana cikin gudu can sai gaban ka hango ruwa kana zuwa daidai gurin ka ba ruwa shine ne shi ma dutsen an ga an tafiyar da shi sai ka ɗauka yana can gurin kana zuwa sai ga shi kaunoni dutse ta amma babu shine wasu yaratul jibaru fa kanat shi sa Allah ce watar jibal tahtabuha jamida وهي تمر بالرخاء سنة الله التي أتقن كل شيء to wannan duk Allah yana tabbata mana da wannan ne dan mutum cewa lalle akwai tashin alkiyama kuma wannan alkiyama idan an tashe ta za a kowa hisabi ne da abin da ya zai aikata shi ka kai kokari kai alkhairi kai kokari ka zauna a hanya alkhairi kullum ya zama tunaninka shine bin Allah da kuma yi wa mutane samarwa da mutane abin da zai amfani su kuma kar ka da masa da zai cutar da mutane kar ka da, domin wannan rayuwar nan take yau ne da kai gobe ba mutuwar nan ba za ta ba kowa ba ni ba za ta bane kai ma ba za ta ba shi kuma Allah ba wai jam'iyyar siyasa bane ABC da ADC da NDC a shi Allah gaskiya da gaskiya ne kawai ko duk dangin ku zuciyarsu kamar fir'auna take amma kai imani ka ba Allah ta Allah ta ka aljanna amma zuciyarka ko ta kai ta sayyidina Abubakar duk dangin ku amma kai ka zo kai kafirci kai kai to sai Allah ya ka sallaka to da haka Allah ya tabbatar da ranar tashi alkiyama wannan ranar idan an tashi mu za a yi hisabi kuma abin da kai a wannan duniya shine za shine za hatta zaɓe da zafi Allah ya tambaye ka a ranar kiyama wa ka zaɓa don me ka zaɓe shi ne ya ga wani ahli sunna ya bugu ta garaje ka zaɓe shi yana sama da kowa in babu ahli sunna je ka zaɓa musulmi kar ka zaɓa ne kawai wani yanzu ne ke ma wani arme ka zaɓa a ka zaɓi wanda fi shi ne musulmi amma a cikin mutumin ma duk wanda muguntarsa ta bayyana ya cutar da ku ko an sha gefe ku ku wanda ta ba ta bayyana ba wanda kuke kyau da san cewa zai samu sauƙi babban abin da ke damun mu yanzu shine kashe mutane da ake ba da dalili da kace mutane da ake ana kwace musu kuɗi wannan shine damuwa Kaɗan da ake mata muke so a daina shi muke so a daina in za a zaɓi ka zaɓi wanda ya dace Allah zai tambaye ka akan wannan zaɓa fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la da al-mursalin fala nas'alanna alayhim bi ilmi wa ma kunna zaɓi. Allah zai tambaye ka manzanni ma Allah zai tambaye su ya suka isar da sakon Allah wanda suka aka isar da sakon za a tambaye shi a cikin aiki da wannan abu yanzu mu yankin mu yana cikin tsanani yana cikin damuwa ko babban abin da ya san wannan damuwa na farko akwai sakon Allah ce amma a sabakon mai musibatin fi ma kasa ba tsaye kuma ya afu an kashe akwai waɗansu mutane mugaye a zalmai da suka sace kuɗin ƙasar ko suke sacewa da waɗannan da suka ɗaga mana talaucin karya, da su waɗannan suna da ciki to za ka ba abin da zai taimake mu illa mu aikin da ya dace ko mu addu'a mu roƙi Allah mu koma zuwa Allah mu gyara ayyukan mu zama bayan Allah na ƙwarai ta yadda in mun daga hannu mun roƙi Allah Allah zai amsa mana in mun daga hannu mun roƙi Allah Allah zai amsa ba a samun wannan matsayin a wurin Allah sai in wa Allah jiyayya ba kuɗi bane ko girman jiki ko tarin karatu a'a abin da zai sa a yi nasara a wannan shine mu koma gurin Allah da gaske mu roƙe shi mu zo mu yi aiki da gaskiya sai Allah ya bikin mu kan ka'idar wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha lama'a al-muslimin abinda na faɗa game daidai Allah babu lada wanda ne kuskure Allah man afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh